Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio a na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da dar allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko ga mahimman kanan labaran shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana cutar da isra'ila fiye da samar mata da alheri ta hanyar yakin da yake a gaza gwamnatin najeriya ta sha alwashin kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a baya-bayan nan an fara yakin neman zaben shugaban ƙasa a ƙasar senegal to yanzu cikakkun labaran shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana cutar da isra'ila fiye da samar mata da alheri ta hanyar yakin da yake a gaza yana da 'yancin kare isra'ila 'yancin ci gaba da kai hari kan hamas amma dole ne amma dole ne ya mai da hankali kan rayukan mutanen da basu ji basu gani ba in shi shugaban na amurka a wata hira da tashar msnbc a baya bayan nan dai gwamnatin amurka ta fara sukan yakin da isra'ila ke jagoranta kan gaza inda masana da dama ke ganin cewa hakan bai rasa nasaba da sukan da gwamnatin ke sha a daidai lokacin da zaben amurka ke karatowa ko a baya-bayan nan ma mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen yakin nan take isra'ila ta kaddamar da yaƙi a kan zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoba bayan harin bazata da ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ta kaddamar domin nuna adawa da tsanantar laifukan tel aviv da aka shafe shekaru da dama tana yi kan falastinawa ya zuwa yanzu dai gwamnatin ta isra'ila ta kashe mutanen gaza fiye da dubu talatin da waɗanda yawancinsu mata da ƙananan yara da matasa ne ƙungiyar hamas ta yi garkuwa da kusan mutane 240 a farmakin na oktoba wasu daga cikinsu an sako su a rijiyar tsagaita wuta da aka cimma a kwanakin baya kimanin mutane 89 da aka yi garkuwa da su ne aka bayar da rahoton cewa suna nan da ransu a gaza kuma 31 sun mutu a hararen da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan zirin gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar cewa za ta iya ƙoƙarinta don ganin ta kwato dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su a baya-bayan nan wata sanarwa da ministan yaɗa labarai na ƙasar ya fitar ta ce gwamnatin tarayyar ta sha alwashin haɗa karfi da karfi don ganin an kufitar da ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati ta kuriga da ke jihar kaduna da kuma 'yan gudun hijira na karamar hukumar gala ta jihar borno da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su muhammad idris ya ce gwamnati tana allah waddai da duk wani nau'i na tashin hankali ko afkawa jama'a da basu ji ba su gani ba musamman marasa galiho yayin da yake jajantawa iyalai da kuma al'ummar da abin ya shafa idris ya ce shugaba bola ahmed tinubu ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta ganin an ceto dukkan waɗanda aka sace tare da kamun waɗanda ke da hannu a wannan ɗanyen aikin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙasar senegal sun ƙaddamar da yakin neman zaben su a ranar asabar kwana biyu bayan da kotu ta tabbatar da cewa za a gudanar da zaben ƙasar a ranar 24 ga watan maris 'yan takarar zaben shugaban ƙasar su goma sha tara na da nan da mako uku domin shiga lungu da saƙo na ƙasar don su nemi goyon bayan jama'a wannan na nufin kuma a karon farko an za a gudanar da yakin neman zaben a cikin watan ramadana a kasar wadda musulmi suka fi rinjaye a cikinta ana yi wa senegal kallon ƙasa mai kyakkyawar demokradiyya a yammacin afirka amma dage zaben da ya kamata a gudanar a watan fabrairu da ya gabata da shugaban ƙasar maki sal ya yi ya sanya rudani a ƙasar dage zaben ya kuma janyo zanga-zanga wadda har ta rikide ta zama tarzoma to sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci kan cewa dole ne a gudanar da zaɓe kafin wa'adin sal ya kawo ƙarshe a ranar biyu ga watan afrilu mai zuwa a ivory coast jam'iyyar ppace ta buƙaci tsohon shugaban kasar lauren bagbo ya yi mata takara a zaben shugabancin kasar na shekarar 2025 an bayyana hakan ne a yayin taron kusoshin jam'iyyar ajiya asabar wanda ya tattauna kan halin da kasar ke ciki ta fuskar siyasar zamantakewar al'umma tuni mr bagbo wanda shine jagoran jam'iyyar ya amince da tsayawa takarar a zaben na 2025 kamar yadda sanarwar bayan taron ta ambato amma sai a yayin babban taron jam'iyyar ne wanda ba a tsaye da lokacin gudanar da shi ba za a tsayar da lauren bagbo din a hukumance a matsayin din takarar shugaban kasa a ƙarshen jam'iyyar sanarwar dai na zuwa ne a makonni biyu bayan da shugaban kasar alhassan watara ya yi wa wasu mutum 51 ciki har da tsaffin makusanta da kuma na hannun damar loran bagbo afuwa a watan ogistan da ya gabata dama tsohon shugaban kasar wanda kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta wanke ya kuma koma kasar ya bayyana cewa yana da sha'awar ci gaba da harkokin siyasa kuma mutuwa ce kawai za ta hana shi hakan to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan tarihin amurka na amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da kuma matsayarta akan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take amfani da wannan makamin a gaza da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a tsawon yaƙe-yaƙen da amurka ta yi da a ciki ta yi amfani da yunwa a matsayin makamashi ta rika ƙoƙarin gamsar da duniya cewa tana faɗa ne da gwamnatoci ba a umu da talakawan waɗannan ƙasashen ba a shekara ta 1991 ba kawai amurkan ta rika kai hare-hare na bama-bamai akan sojojin iraki da suke ficewa daga cikin kuwaiti da suka mamaye ba ta kuma kashe fararen hula da adadi yawan gaske abin da ya biyo baya shine kakaba takunkumi mai tsanani a kan iraƙin ta hanyar amfani da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da aka fitar a shekara ta 1990 sanadiyar mamayar da iraƙin ta shekaru ashirin cur aka ɗauka wannan takunkuman yana aiki a kan ƙasar ta iraki da al'ummanta wanda kuma ya haddasa asarar rayuka da dukiya rahotanni sun ambaci cewa takunkumin ya yi sanadiyar mutuwar mutanen da sun kai miliyan biyu kai tsaye ko kuma ta bayan fage hakanan kuma ya haddasa wa irakin asarar tattalin arziki da kudaden da sun kai dala amurka tiriliyan 25 wannan siyasar ta amurka ta amfani da makamin yunwa ba ta tsaya a kan iraki kaɗai ba ta sake amfani da ita a kan siriya tun shekara ta 2011 ta yadda lokacin da aka shiga shekara ta 2020 ta kakaba wannan ƙasar takunkumin da aka kira da dokar sarki daga baya kuma amurkan ta sake ɗaukar wani matakin na zurfafa takura wa siriya ta hanyar wata doka da ta kira fada da kulla alaka da asad waɗannan dokokin na amurka sun jefa rayuwar mutane miliyan goma sha shida da rabi cikin mawuyacin hali ga shi kuwa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ce wannan adadin da mutane yana da buƙatuwa da taimako matuƙar ana son su ci gaba da rayuwa takunkuman tattalin arzikin amurka sun shafi ƙasashe masu yawa a duniya daga cikinsu har da china da rasha hakanan kuma wasu kasashe kamar sudan yaman Somaliya da afghanistan sai dai waɗannan takunkuman ba su yi tsanani kamar wanda amurkan ta yi a kan cuba iraki da syria ba a bisa waɗannan dalilan sauƙin kai ne a ɗauka cewa amfani da yunwa a matsayin makami a yakin gaza manufarsa cimma wata manufa ta siyasar isra'ila da zumma tilasta sawa 'yan gwagwarmaya miƙa kai kaɗai duk abin da yake faruwa a gaza tun daga yaƙi da makami zuwa amfani da yunwa duk amurka tana da hannu dumu-dumu a cikinsu jefa mutanen wannan yanki cikin yunwa a kan shi siyasa ce mai zaman kanta da ake amfani da ita a kan teburin tattaunawa abin tambaya a nan shine me yasa ake amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi a tashin farko ana amfani da yunwa ne domin raunana wanda ake fada da shi da raba shi da ƙarfin da zai iya ci gaba da yaƙi ko turjiya hakanan kuma sanya mutanen wannan ƙasa ko yanki idan ana magana gaza da siwa masu tafiyar da sha'anin mulki waye da bore hakan ta faru a ƙasar iraki a baya tana kuma faruwa a Siriya a yanzu. Ba kuma ruwan Amurka da adadin mutanen da za su rasa rayukansu a sanadiyar hakan. Wata manufar ta yunwa a matsayin makamin yaƙi ita ce tilasta wa hukumomi su sauya matsayarsu ta siyasa tattalin arziki. Abinda Amurkan take nufi kenan da ƙasar Cuba a tsawon shekaru saba'in. Hakanan ƙasashen Venezuela, Iraki, koriya ta arewa sudan da siriya da ma jamhuriyar musulunci ta iran haifar da rashin daidaito tsakanin al'ummu yana cikin manufofin wannan siyasa ta yunwa domin auren amurka su kansu al'ummu masu laifi ne saboda suna taimakawa gwamnatocinsu da ba su kariya idan a ce amurka ba ta san a jefa mutane a gaza cikin yunwa to tana da tarin hanyoyin matsin lamba akan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kawo ƙarshensa amma ita kanta tana son abin da yake faruwa domin ganin an yi matsin lamba akan al'ummar falasɗinu kamar ƙungiyoyin gwagwarmaya su dawo rakiya da tunanin 'yanci da kare haƙoƙinsu abinda amurka take so wanda ya daidai da abinda haramtacciyar ƙasar isra'ila take so shine shafe haƙoƙin falasɗinawa da share fagen shigar da wannan haramtacciyar ƙasar cikin harkokin wannan yanki musamman ma dai a cikin ƙasashen larabawa sai dai kuma a aikace wannan siyasar ta amurka tana cin ƙasa a cikin ƙasashen da ta ƙaƙabawa tun daga kan cuba zuwa iran da syria don haka ita ma al'ummar falasɗinu ba za ta zama mai togiya ba domin falasɗinawa suna da haƙƙi da suke gwagwarmaya domin shi domin ganin cewa sun kare shi wannan kuwa shine dawo da ƙasarsu da aka ƙirƙira haramtacciyar ƙasar isra'ila a kanta wanda ko ba daɗe ko ba jima za a isa lokacin da za a kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kowace irin hanya saboda al'ummar falastinu su sami 'yanci su lumfasa su sake rayuwa a kan ƙasarsu ba tare da tsangwama ko mamaya ko kuma azabtarwa ba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara shi sai dai kafin mu karkare baki ɗan ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu to a rana irin ta yau lokaci ne da muke warewa domin baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na gaida da awala sani ta kai awal jali ta kai biliyamun har gwarmaji ina gaida kumar nura siniya katsina ina gaida kumar jallabasi na gaida kumar ah, sal kano ba zan manta da kai ba balarabe yusuf gajida na gaida kiwa zulai bebeti na gaida duk yan kungiyar mu ta muryar talaka musamman shugabanta wato alhaji bala ah, zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ina gaida kai a mai kwamfuta mai ma ina gaida isa kan mai sade ka dole riga ga dan filanin eh, warji suleiman dan fulanin fita ba zan manta da kai ba wato injiniya inuwa ta kai ba zan manta da kai ba wato eh, malam mai gidan kallo game da na gaida ka wato eh, suman manuka mai ruwa road da abdullahi laiki funtuwa na gaida ka wato yusuf yas filanin kwara da haruna yas filanin kwara ilyas ibrahim kedi dan bushiya Aisha na gaida ka kamar kawo mai ruwa na gaida ka wato Ahmad Abbasi Bajuga ba zan manta da kai ba wato kaka alhaji kusuma da masak radio iran barka da warhaka mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira yaku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar muna farin ciki ga dama da kuke bamu muna meka sakon gaishe gaishe zuwa da yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida isu madattai sunushi madattai ina masu fatan alkhairi usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida shi ina gaida abokina alkasim da ke agadas ina gaida abokina mamman bune ya yakubu awashe ina gaida abokina sabu usa biola da yarbe mai kanti da mushe ali almaman karimu ina gaida mushe shayabu a garin kadamari ina gaida malam hamza kadamari ina gaida abokin nau shine yarbe mai kanti daga ƙarshe ina gaida alkasun baba liman shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulun da yara yau kun ba mu lokaci mu dabi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na wurin da ka kyau fara magana ni na isa abubakar tsoho maruka ulu mamma da mai na wurin ina gaishe ka malam kabiru makarantar malam abba maradi ina gaida zubi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida muhammadu dambare bari ina gaida aishatu agadas ina gaida tanko kanina ina gaida iliya hamida ina gaida musa malam tanko ina gaida hamma yaro dodo na soyaba ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida aliyu hamza a biya so ba da ban haka na rahmatu da abbaru ina gaishe ta ina gaida maryama kwadibar ina gaida maryama wadda a tawa ba da ban haka nan kai kanka iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka to duk wanda bai ji ambata suna ne ba ina gaida rabilu sarkin aiki ta ilhiki ina gaida gaishe shi ba da maka duk wani bai jina ambata suna ne ba ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum eh, radiyon jamhuriyar musulunci na iran ina mika sahihiyar gaisuwa da fatan alheri da dukkan ma'aikatan gidan radiyon iran ina kuma gaida masoyan wannan gidan radiyo eh, musamman ma eh, mutanen gigamawa sabuwa latizawansu da matasansu su rabu'u gurum da mai gida na kalla in inyamuri sannan ina gaida hamsu mai rastoran a bakin larewa wazurfa da duka eh, mushanni na wazurfa eh, ina gaida yan uwa da amannan arziki eh, na nijar nigeria kamar duk inda dai sautin da wannan rediyo na musulunci ke kaiwa na iran ni ne naku lawali ado sakataren masu sauraron gidan rediyon iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murai biyu ya ce da farko dai suna na sani wa laska tun daga nan sashen burin mun so karshen mako na gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko dai kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka ba zan manta da kai ba da dukkan ma'aikatan ku akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kuri akwai lawali luwaye akwai abdulaziz preji akwai kabiru tun daga nan halbakin taransa da magaram akwai yakubu mai aski ba daraka akwai sunusu madattai isu madattai akwai isiya manaja dan kabu kabu akwai raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai mamman sani da eh, dauda waje akwai muntari basiru akwai malama jamila sharfiya ina tsallaka nigeria akwai hadabu mai kwamfuta akwai kwamar iliyasu digawa akwai kadora dan fulanin warje akwai isa jikan mai saje akwai malama sumayya shi ya sarakuna akwai fiddausi ibrahim na'ibawa akwai baba tsoho mai albarka maman muramatu akwai masu shugaba na masu kira da saurare a can yankin agadas ba san manta da kai ba akwai mataimaki shi abdul mumin waziri to duka dai ina yi muku fatan alkhairi akwai abokan aiki na da suke na radio martaba ba zan manta da su ba akwai lauyan dan kwaro ungo tudu a tashi lahiya mare biyo sani dawo alaska tsatsun Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu sada zumunci da yan uwa da amana arziki. Farko ina gaida abokina Ibrahim Haruna mai anguwa mazauni a kasan Kamaru da Sani Dawo Alaska a tsatsun burin da Sanusi maɗattai da Isu maƙeri maɗattai da tasiu unguwar tudu da muhammed lawal dan kwairo da usman mai dala bausheri da babaye gambo a garin tumniya da lanwali liwaye a garin matsinkai da kabiru sule usman bakin tirsa eh, da kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwarsa su mai shi a sarakuna da muhammadu dan bare da duk dukkanin masu sauraron wannan gida ina fatan kowa na lafiya kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan radio tera To ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya.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 na lissafi game da ilmomi na fasahar lissafi da kuma zanen hanyoyi game da makaloli da ya rubuta daban-daban a ɓangarori na ilimi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane da suka taka gagarumin marawa a ƙasar iran da kuma wasu yankuna na yankin gabas ta tsakiya wanda aka fi sani da suna dr hisabi da da Allah za a je tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da ɗansa da kuma Sa'id a cikin darasin namu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmar da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرزند به حالتان چطور است؟ یا یا ککی خوبم این لپیا خوش آمدید سنون کد زوا بفرمایید بسم الله کو خانه گدا زیبا میکاو باغ لمبو قدیمی دردی امروز یو به صورت ده سورر موزه ورن اجی کاین تاریخی آن در آمده است حکا یزو ما میبینیم مو منگنن ما میتوانیم ببینیم mu za mu iya ganin دانشمند مسنی بزرگ بابا او بوده است شی یا چی؟ من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی این سن انسانی ایشان شی بیشتر ما یوه پدر مایپی علم علمی فیزیک علم سن لسپی مهندسی علم انجینیر من شنیده ام نی نجی رشته رشه دانشگاهی نجامعه ایشان تحصیل کرده است شیعی کراتو ریاضیات علم لسپی ستاره شناسی علم سنن توراری پزشکی علم لکتنچی بیولوژی علم سنن حلتو باور کردنی ابین یرده نابغه می او بوده است شی یکسن چی؟ سازمان انرژی اتمی چی بیار کلا در مکامش نوکیلیا؟ فعالیت ایوکا فعالیت ها ایکچه ایکچی او داشته است شیعه کسان چی یا نده همه دوکا آنها افتخار می کنند سو سنا الفهری آنها دوست دارند سو سنا سن سال شکره 1990 این به عنوان این مرد متون اول نه پرکو علمی نه علمی جهان دنیا او معرفی شد شی انبیانشی بینشی به راستی سرزمین قصه دانشمندان مثلا madala bayan da aka saurari duka dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a mu zuwa ɗakin aje kayayyakin tarihi na Dr. Hisabi wanda ya kasance yana rayuwa a cikin birnin Tehran domin jin yadda tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id a wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar yadda za mu fara jinta a cikin harshen farasanci. سلام حالتان چطور است؟ خوبم خیلی خوش آمدید بفرمایید چه خانه زیبایی اینجا یک باغ قدیمی است؟ این خانه قدیمی دکتر حسابی است که امروز به صورت موزه آمده و می توانیم همه جای آن را ببینیم. دکتر حسابی دانشمند بزرگی بوده است. دوست دارم درباره ایشان بیشتر بدانم. ایشان پدر علم فیزیک و مهندسی ایران است. اما من شنیدم که ایشان در چند رشته دانشگاهی تحصیل کرده است. بله، پدر در رشته های ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی، بیولوژی و فیزیک تحصیل کرده است. باور کردنی نیست. دکتر حسابی یک نابغه بوده است. بله، او در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت‌هایی داشته است. پس همه ایرانی ها به دکتر حسابی افتخار می کنند. بله، همه پدرم را دوست دارند. وی در سال 1990 به عنوان مرد اول علمی جهان معرفی شد. به راستی ایران سرزمین دانشمندان بزرگ است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. سلام حالتان چطور است؟ سلام علیکم کنا لافیه؟ خوبم خیلی خوش آمدید بفرمایید اینا لافیه لو سنون کد بسم الله کو چه خانه زیبایی اینجا یک باغ قدیمی است wannan ونه irin gida ne mai kyau haka ونی daɗaɗɗen lambu ne. این خانه قدیمی دکتر حسابی است که امروز به صورت موزه درآمده و می توانیم همه جای آن را ببینیم. wannan tsohon gida ne na Dr. Hisabi. A yau yana matsayin wani wuri na ajiye kayayyakin tarihi. Mu za mu iya ganin ko'ina a cikin wurin. دکتر حسابی دانشمند بزرگی بوده است. دوست دارم درباره ایشان بیشتر بدانم. دکتر حسابی یا کسنچه چه بپم Ina این اصلا انسان وانا ابو دنگنه دشی. ایشان پدر علم فیزیک و مهندسی ایران است. شی mahaifina yana da ilimin falsafar lissafi da kuma ilimi na injiniya a Iran. اما من شنیدم که ایشان در چند رشته دانشگاهی تحصیل کرده است. نی نجی چوا شی یا کسنچه یای کراتو ا رسا دبن دبن نا جامعه بله پدر در رشته های ریاضیات، ستار شناسی، پزشکی، بیولوژی و فیزیک تحصیل کرده است ای بابا یای کراتو رسا دبن دبن داسکه حدا دا علمین لساپی سنن توراری لکتنچی علمین سنن حالتا دکوما پرسپل لساپیم باور کردنی نیست دکتر حسابی یک نابغه بوده است با ابن یرده بنه دکتر حسابی حقیقا ون mutum نه mai kwakwalwa ta بله او در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت هایی داشته است. ای شی ya kasance yana gudanar da ayyuka a cibiyar makamashin nukiliya ta Iran. پس همه ایرانی ها به دکتر حسابی افتخار می کنند. کنن دکنن ایرانیاوا سنا الفهری دا دکتر حسابی. بله، همه پدرم را دوست دارند. وی در سال 1990 به عنوان مرد اول علمی جهان معرفی شد ای کوه دو کوه سن محی پینا شی اچکن شکره تا الف دیتر دا چسین ان بینا شی اما سین متن نپرکو تا پسکچن علمی دنیا به راستی ایران سرزمین دانشمندان بزرگ است hakikanin gaskiya ƙasar iran tana da masana manya-manya toma dalla tuban da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da tarjama ta tsakanin muhammad da kuma sa'id da kuma ɗanɗan dr hisabi idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa kamar da ta gudana amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ni abdullahi salo ke mako fata alheri a tarbin shirin na gaba. kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurari salamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya tare da uwa da abokan arziki. har ila yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya ci ya kuma ki cinyewa duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar. hakan nan mun sake da gage ta babban bakon namu kwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi mazaunin garin jos don ya ɗora mana daga inda muka sa aya yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta filato yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana domin suna so sun san da cewa kasan plato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka zona domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka zona kuma za ka iya yin noma ka zauna lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun zo na wani guri suna nema su tada mutanen da dama suna nan in suka tada mutane domin su zona domin su yi gona suna karɓar gonakin mutane suna karɓar inda duk gaman abin da ya faru a bokos kwanan nan za ka tarar da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zona gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in ka bokos ko kaje mangu ko kaje je basa akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu lafiya da zaman lafiya a plato haka ne a barkin lafiya so wanda suna da wannan rikici ina gaya maka domin kamar ni dan jarida ne kuma ina gaya maka abubuwan da yake faruwa ne Za ka tara su mutane ba wai mutanen plato ne za su je ari ba ba wai suna fada da wani gari ba ne ba wai za su tsaya su ce a ah, suna ana yaki ba ne mutane ne suna barci da dare sai mutane waɗansu wanda ba sa son mu da zaman lafiya za su zo da dare za su bar su sai sun yi zaman su da dare sai su zo sai su kakkashe su su kone musu gidaje su kone musu abincinsu wani lokaci ma za ka ga gonaki za a je a yayyanka gonaki ya riga ya kai wani ya kai wani level so abin da yake faru a plato kenan ni dan plato ina jin zafin shi domin ko da shike ni dan jarida ne amma bisa ga yadda koyar mu yake an koyar da mu mu faɗa gaskiya gaskiya ne eh, mutanen da suna zuwa din nan ne su ne suna kawo mana cikas a jihar plateau jihar plateau muna da musulmi muna da christian za ka gani christian da musulmi a gida ɗaya in ka je mangu za ka samu wannan in ka je kanam za ka samu wannan in ka je wasi za ka samu wannan a gidaje za ka gani ana auraya wannan ba a taba samun wannan wannan damuwa ba so in wani ya ce wai har yanzu rikicin da ake yi na addini ne ko bai faɗa gaskiya ba rikicin da ana yi yanzu domin a kwasa ana so a kwasa abin da yake na mutanen jihar plateau ana so a kwasa a kwashe musu gonakinsu da kuma arzikinsu domin sun san cewa jihar plateau akwai arziki abin da yake faruwa kenan yanzu lamme shugabanni na plateau sun fada wannan a national assembly wanda suna suna representing namu a national assembly ma sun yi maganan nan akwai wani lokacin da right honorable yusuf gakti former deputy speaker na plateau house assembly shine yanzu yana representing banshin kanke da kana a national assembly national house of representatives shine chairman na house committee on navy ya taba magana ya ce abin da yake faruwa plateau ba maganan addini ba ne maganan kwashe-kwashe ne domin an kashe muslim a kanam an kashe muslim a wase ni na bi na je wase lokacin nan na yi magana kamar dan jarida na je lokacin da ana kashe kashe a wase na je har guri na gan abubuwan da yake faruwa na bi kwamiti na national assembly zuwa guri na gan abubuwan da yake faruwa to ba maganan addini ba ne musa wani abu kuma da ake zargin wannan kabilu na plato da su shine wato wani lokaci sai ya ga allah ya yi wa bakin arziki sai ya kaman suna jin haushin arzikin da allah ya yi musu ina ganin kama akwai lokacin da jarar yakubu gawon ya yi magana cewa shi eh. arzikin nan ba da shi suke zuwa ba a nan ne suke neman wannan arziki kaga mutum na tallan yalo na tallan lemo na tallan ayaba har allah ya masa arziki me zaka ce ga wannan jan kunne da kuma kira da jidar yi wa mutanen plato eh gaskiya shine akwai wanda sun zo sun tashi sun zo neman arzikinsu sun zo zaman lafiya suna arzikin su Allah yana yana bude musu kofa wancan mun san da su sun zo domin kasuwanci ne suna yi kuma suna kasuwanci kasuwancin su yana bunkasa yana tafiya wannan an san da su haka waɗannan da suna wancan kasuwancin ma za ka ga da cewa akwai mutanen da suna aiki da su suna koya musu kasuwancin ana samun albarka a ƙasa wancan ba shine damuwanmu a yanzu ba amma kuma har yanzu mutanen platon masu masu lokacin maganan ka ga wuni sai ka yi kishi ya riga ya wuce yanzu mutanen plateau suna kokari ne ga su yi zaman lafiya kuma mutumin plato shi ba yi da damuwa da kishi gaskiyan kenan mutumin plato duk wanda ya tashi daga plato zai gaya maka da cewa ba ruwan shi da kishi ai an yi zamani a plato wanda zaka ga da cewa mutanen mu za su yi noman doya za a zo a kwashe inyamare za su kwashe su tafi da shi za a yi noman karo inyamare za su tashi su kwashe tumatir da sauransu muna noma sosai maganan kishi bai taso a plato ba domin muna noma muna noman masara muna noman doya muna noman dawa muna noman aca akwai abubuwan arzikin da ba a samun su a wuni kasa sai ka zo ta wuni wanda zai ce wai ai domin ana kishi domin ya zo ya yi arziki wancan ma bai riga ya taso a wannan lokacin ba akwai matsala ta indijin da ake fama da shi a nan jihar plateau ah, amma lokacin da aka ce an samu lalon ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalon ya ka samu zaman lafiya a jihar plateau a constitution na Najeriya ya riga ya sa mu ne kawai ba ma bin doka amma ya riga ya nuna gaskiya ya nuna hasken komi zaman lafiya ya ce za ka iya zama ko'ina kuma a zaman ko'ina din za ka iya shugabanci kuma a ko'ina in har an yadda da ke lalon ya yi kokari a lokacinsa ya ba ma mutane ko da sai dan kasa ko ba dan kasa ba amma ya gane da cewa kana son kishin kasa ka yi contribution naka domin girman kasa dole za a kawo ka kusa da gwamnati domin ka yi aiki an riga an gan yanayinka amma in baka nuna kishin kasa in baka nuna da cewa kana son kasa ya girma ba ka san ba wani gwamnati ko ka yana ne ba ba za a baka wani matsayi ba yana faruwa ko a bauchi da sauransu waɗansu ko a kaduna da sauransu za ka yi da cewa an iya ba ma wani ma wanda ba dan kasa ba kujera ko an ba shi matsayi domin ya zama a gurin lalau ne ba wai ba ni ba ne nake magana ma gwamnati amma bisa ga abin da ya faɗa mana mu yan jarida ya ce mana da cewa zai ɗauke kowa da kowa ya yi aiki da shi a tunani na da shi ke ya ce kawo kwashen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba maimakon babban bakon namu kwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura. kawo ƙarshen shan nan baki da amma da sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Shugaba Joe Biden na Amurka ya bayyana cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana cutar da Isra'ila fiye da samar mata da alheri ta hanyar yakin da yake a Gaza. Yana da 'yancin kare Isra'ila, 'yancin ci gaba da kai hari kan Hamas, amma dole ne, amma dole ne ya mai da hankali kan rayukan mutanen da ba su ji ba su gani ba. in shi shugaban na amurka a wata hira da tashar msnbc a baya-bayan nan dai gwamnatin amurka ta fara sukan yakin da isra'ila ke jagoranta kan gaza inda masana da dama ke ganin cewa hakan bai rasa nasaba da sukan da gwamnatin ke sha a daidai lokacin da zaben amurka ke karatowa ko a baya-bayan nan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen yakin nan take isra'ila ta kaddamar da yaƙi a kan zirin gaza a ranar bakwai ga watan oktoba bayan harin bazata da kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ta kaddamar domin nuna adawa da tsanantar laifukan tel aviv da aka shafe shekaru da dama tana yi kan falastinawa ya zuwa yanzu dai gwamnatin ta isra'ila ta kashe mutanen gaza fiye da dubu talatin da ɗari takwas waɗanda yawancin su mata da ƙananan yara da matasa ne kungiyar hamas ta yi garkuwa da kusan mutane 240 a farmakin na oktoba wasu daga cikinsu an sako su a yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a kwanakin baya kimanin mutane 89 da aka yi garkuwa da su ne aka bayar da rahoton cewa suna nan da ransu a gaza kuma 31 sun mutu a hararen da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan zirin gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar cewa za ta iya ƙoƙarinta don ganin ta kwato dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su a baya-bayan nan wata sanarwa da ministan yaɗa labarai na ƙasar ya fitar ta ce gwamnatin tarayyar ta sha alwashin hada karfi da karfi don ganin an kufitar da ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati ta kuriga da ke jihar kaduna da kuma 'yan gudun hijira na karamar hukumar gala ta jihar borno da 'yan ta'adda suka garkuwa da su muhammad idris ya ce gwamnati tana allah waddai da duk wani nau'i na tashin hankali ko abkawa jama'a da basu ji basu gani ba musamman marasa galiho yayin da yake jajantawa iyalai da kuma al'ummar da abin ya shafa idris ya ce shugaba bola ahmed tinubu ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta ganin an ceto dukkan waɗanda aka sace tare da kamun waɗanda ke da hannu a wannan ɗanyen aikin da wannan zamu kai gari sai Allah kuma can jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin budurin kowa da kowa nake buko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya